radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkan ku da warhaka, barkan kuma da sake saduwa da ku a Hassan Kwashira Hausa Radio a na wannan lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya. Ga abubuwan da muke dauke da su akwai labaran duniya. Wannan mu tafi da shirin nan na labaran wasanni za mu karkar da shirin nan na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Amma kafin jin abin da na ambata din sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san. Ko kun san. jama'a masu saurare assalamu alaikum yau litinin biyu ga watan janairun shekara ta 2023 wanda daidai da tara ga watan jama'a thani na shekara 1444 hijira kamariya masu saurare kun san cewa shekaru 300 da suka gabata a ranar irin ta yau wato biyu ga watan janairun shekara ta 1920 aka haife ishaq asinov wani masanin ilimin kimiyyar sanadarai dan asalin kasar rasha amma mazaunin amurka da farko dai ishaq ya yi karatu a fannin kimiyyar sanadare har ya kai matsayin dakta sai dai da ya maida dakta asina fitaccen masani a wannan fanni shine yadda ya kware matuka wajen yin bayanin ilimin da yake koyarwa da kuma bayyana shi da harshe mai sauƙin fahimta ga ɗalibansa wanda haka kuma ya rubuta littafai a wannan fanni wanda yawan su ya kai 270 sannan kuma ya rasu a shekara ta 1992 da ƙarshen masu haure kun san cewa shekaru shida da suka gabata a rana irin ta yau biyu ga watan disamban shekara ta shida mahukuntan ƙasar saudiya suka zartar da hukuncin kisa a kan shah namir bakar namir babban malamin addini wanda ke yankin awamiya na ƙasar saudiya an haifi shah namir a garin awamiya da ke lardin katif a gabacin ƙasar saudiya a ranar 21 ga watan yulin shekara ta 1959 ya fara karatun sharafage a gida sannan kuma ya tafi kasar iran a shekara ta 1989 inda ya karatu a gaban manyan malamai na lokacin a birnin tehran har tsawon shekaru goma bayan nan ya koma gida shekara ta 2011 ya kuma kafa cibiyar musulunci a garin awamiya sheikh ya shiga kurkun saudiya a lokuta daban-daban sakamakon yadda yake kira ga mahukuntan kasar da su ɗauki matakai na kare haƙoƙin mabiya masabar ahalul baiti da ake zalunta a kasar da ma dukkanin sauran mutanen da ake danne haƙoƙinsu a kamu na ƙarshe da sarakunan saudiya suka yi masa a shekara ta 2012 wata kotu ta yanke masa hukuncin kisa kuma aka zartar da hukuncin rana irin ta ta hanyar sara kansa da takobi lamarin da ya fuskanci kakkausar suka daga bangori daban-daban a duniya da hakan ya hada da gwamnatocin kasashen turai waɗanda kawaye ne ga sarakunan na saudiya gami da majalisar ɗinkin duniya da kuma ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama na ƙasa da ƙasa.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 To da farko ga muhimman su Iran ta ce tana bin dukkanin hanyoyi na shari'a domin gurfanar da waɗanda suke da hannu wajen kisan janar Qasim Suleimani. Rantsar da sabon shugaban ƙasar Brazil Lola da Silva a wa'adin mulki na uku majalisar ɗinkin duniya ta nemi jin matsayin kotun duniya a akan mame falasɗinu da isra'ila ta yi to kuma ga labaran da ke ministan harkokin wajen ƙasar iran hussein amir abdullahian ya ce ƙasar iran ɗin tana ci gaba da bin dukkanin hanyoyi na shari'a da kuma na siyasa gami da na diplomasiya domin gurfanar da dukkanin waɗanda suke da hannu a kisan babban kwamandan yaƙi da ta'addanci na ƙasar iran ɗin laftanar kanar janar kasun Sulemani a gaban kuliya amir abdullahi ne ƙara da cewa abin da shi ne amurka da kuma sauran ƙasashen yammacin turai suna ƙoƙarin ganin cewa sun kawo cikas a wannan yunkuri da ƙasar iran take na aiwatar da shirin na shari'a daga cikin waɗannan matakai da amir Abdullahi ya bayyana ya ce iran ɗin ta sanya sunayen wasu jami'an gwamnatin ƙasar amurka su sittin waɗanda abin ya shafa waɗanda suke da hannu kai tsaye a kisan kasim suleimani a cewar ministan harkokin wajen ƙasar ta iran matakin na ƙarshe bai yi wa amurka daɗi ba wanda suke neman jamhuriyar musulunci ta iran da ta fitar da waɗannan sunaye daga cikin jerin sunayen da ta sanya na mutanen da ake zargi da kisan babban janar ɗin na iran sabon shugaban kasar brazil lola da silva mai ra'ayin kawo sauyi ya sanar da duban magoya bayansa waɗanda suka yi cincirindo a bikin rantsar da shi a birnin brazil babban birnin kasar ta brazil cewa babban aikin da ke gabansa a halin yanzu ne haɗa kan 'yan kasar shugaba lola da silva ya ce wagigin giɓi wanda ke tsakanin attajirai da kuma masu ƙaramin ƙarfi a ƙasar ya zama ƙarfin ƙafa ga tasirin dimokuraɗiyya sannan kuma ya lashe takobin yin mulki domin kowane bangare na kasar brazil din ya amfana bayan da aka kammala bikin rantsar da shi din shugaban lula da silba ya shaida majalisar kasar brazil cewa zai sake gina kasar daga mataki wanda ya kira na matsanancin lalacewa musamman ma dajin nan na amazon da kuma sauran matsaloli waɗanda suka addabi kasar shugaba lula da silba ya bayyana cewa alhakin kulawa da dajin amazon da kuma wuraren da ɗumbin albarkatun ƙasar suke lamari ne da ya ɗoro a kan gwamnati sannan kuma ya jaddada cewa al'amari na bunƙasa harkokin tattalin arziki da kuma kyautata rayuwar jama'a na daga cikin abubuwan da sai sanya a gaba ba ga kuma lola da silva wanda ya yi shugabancin ƙasar brazil har sau biyu da kuma wannan shine wa'adinsa na uku ya ce akwai manyan ƙalubale da suke a gabansa musamman ma idan ake la'akari da yanayin da kasar take ciki na rabuwar kawuna tsakanin 'yan ƙasa shugaba lula da sulba ya lashe zaɓe na wa'adin mulkin sa na uku ne banda wata kotu ta watsi da wani hukunci wanda aka yanke masa akan cin hanci da rashawa Ta jama'a masu hari kada a sha'afa labaran da suna zo muku daga hausa radio voh a birnin tehran babban zauren majalisar ɗinkin duniya ya nemi jin matsayin shari'a daga babbar kotun duniya a kan mamaye Falasɗinu da Isra'ila ta yi, ƙuduran wanda ya samu goyon bayan ƙasashe 87 sai kuma wasu 26 waɗanda suka nuna adawa da shi ciki har da Amurka da Burtaniya. Kotun hukunta manyan laifuka ta duniya tana da ƙarfin yanke hukunce-hukunce da wajibi ne a yi biyayya gare su, amma ba za ta iya tilasta yin aiki da su ba. ƙuri'ar ta ranar juma'a ta gabata dai ta zo ne kwana ɗaya ba rantsar da benjamin netanyahu a matsayin firaminista na gwamnatin isra'ila mafi tsatsauran ra'ayi a tarihi isra'ila ta mamaye gabar yammacin kogin jordan kuma ko yake ta janye daga yankin zirin gaza amma har yanzu majalisar ɗinkin duniya tana kallon yankin a matsayin wanda yake ƙarƙashin mamaya kuma a hukumance yanki ne na falasɗinawa a najeriya kuwa bankuna suna kokawa akan fama da karancin sabbin kuɗaɗe waɗanda aka buga a ƙasar a ranar alhamis goma sha biyar ga watan disamban da ya gabata na dai hukumance aka fara kashe sabbin kuɗaɗe wanda babban bankin najeriya cbn sanar da sake wa fasali a ƙasar 'yan najeriya sun yi ta tururuwa zuwa bankuna amma sukan samu matsala ta rashin samun adadin kuɗaɗe da suke bukata na sabbin kuɗaɗen da aka buga ɗin saboda karancin su a bankuna 'yan najeriya dai sukan koka sun kuma yi martani mai zafi game da rashin samun sabbin kuɗaɗen a lokacin da suke buƙatar su a bankuna a so bangaren manyan bankunan a najeriya sun yi bayani sun ce ba su samun adadin kuɗaɗen da suke buƙata ne daga babban banki na cbn gwamnan cbn godwin emefiele ya ambata a ranar 26 ga watan oktoba cbn zai sake fasalin naira 200 da 500 da kuma 1000 inda ya ce tsoffin waɗannan kuɗaɗe dai za a daina amfani da su a ƙarshen watan janairu da muke ciki jaridar punch ta najeriya ɗin taro cewa gwamnan babban bankin najeriya ɗin ya ce bankin zai aiki tukuru wajen tabbatar da rage yawan kuɗaɗe a hannun jama'a domin magance matsalolin hauhau farashi rashin tsaro da kuma yaɗuwar kuɗaɗen bogi jama'a masu saurari ƙarshen labaran duniyar kenan. thank you To da aka saurari labaran duniya yanzu kuma sai a kyar zama domin sauraron sauran shirshen da suka rage mana inda za mu fara da labaran wasanni. Labaran wasanni. matasa sauran masu sha'ar wasanni da motsa jiki assalamu alaikum barka mu da raka da kuma sake da mu a cikin shirinmu na labaran wasanni wanda a cikin sa mai ka muku bayanai game da muhimman labaran wasanni su shafi kashin nahiyar afirka nahiyar asiya da kuma nahiyar turai da fatan masu sun tare da mu ko maza jaɗin shirin amma kafin nan ga mabuɗin kunne. To dalla zuwa bar mu shiga cikin kwarai shirin. A yau shirin namu kai tsaye zai kai ku zuwa jamhuriyar Nijar ne domin jin inda aka kwana a gasar kwarar gargajiya ta kasa da ake gudanarwa a kasar inda ake buga wasan karshe wato final. Abokin aikin mu Hassan Barka ya yi mana bitar yadda wakar take gudana ga kuma abin da yake bayyanawa. Kadiri Abdu na jihar Doso wanda ake wa lakabi da Isaka Isaka shine ya zama sarkin kokowar gargajiya ta bana karo na 43 bayan da ya kada sabo abdullahi na jihar yamai a cikin mintuna goma sha hudu na wasan karshe na kokowar da aka kammala da yammacin ranar lahadi karo na biyar kenan a jere da kadiri abdu ke zama sarkin kokowa wanda kuma shine karo na farko a tarihin kwamfalar kokowar gargajiya a kasar ta nijar kafin hakan aibo hassan ne na jihar maradi ya samu matsayi na uku a gasar bayan da abba ibrahim na yamai ya bada kayi tun ma ba a kai karawar ba bisa dalilin cewa baya jin daɗin jikinsa har ila yau a wasan kwata final a safiyar ranar ta lahadi sabo abdullahi ne na yamai ya kada aibo hassan na maraɗi sai kuma isaka isaka na doso wanda ya kada abba ibrahim na yamai a sakamakon gasar ta bana doso ce ta ɗauki takobin baya ga kofin da ta lashe na kokowar ta 2022 sai kuma jihar yamai mai matsayi na biyu yayin da jihar maraɗi ke da matsayi na uku an kwashe kwanaki goma dai ana fafatawa tsakanin 'yan kokowa tamanin da suka fito daga jihohi takwas na kasar a jihar difa wanda ke nuna cewa an samu sukuni a jihar da ke gabashin kasar wace ta jima tana fama da matsalar tsaro mai nasaba da kungiyar boko haram daga najeriya gasar kokowar gargajiya a kasar dai ta nijar ita ce wani wasan motsa jiki mafi karbuwa a kasar da ake gudanarwa a kowace shekara kuma masana sun yaba da yadda gasar ta bana ta gudana Malam Isufu Kodo wani masanin harkokin wasannin motsa jiki a kasar ta Nijar kuma ɗaya daga cikin masu tsar gasar ta bana ya yi ƙarin bayyani yanzu ko kurin ta shiga jinin mu abu ne yanzu da sabo bai baka wahala babu wani abu wani cikas da za a ce yana faruwa a nan ko da yake ma'ana ta da an ce jifa sai a yi tsammanin wani abu wallahi nan lahiya launi kuma a cikin tsare-tsare wannan eh, a ce a sha a kwanta eh, fi layi, ne na ji ba tariya baya wajen shekara goma ko fiye da haka nan ban gaba irin tsarin da aka yi kamar nan na jifa ko da yake ma ba ran bane hilin balo ne ake da ake ishi tun zamanin da kokowar gargajiya ta zama wasan motsa jiki da al'umma Nijar ke gudanarwa bayan an kare girbin albarkatun noma To madalla idan masu waya suna biye da mu a makon da muke bita ne aka samu labarin mutuwar fitan dan kwallon kafan nan na duniya wato Pele. Pele ya rasu ne a ranar Alhamis 29 ga watan Disamba shekara 2022 ta gabata bayan shan hama rashin lafiya a kwanakin baya an yi ta yada labarin ƙarya kan rasuwarsa ya rasu ne sakamakon cutar kansar kaba da kuma cutar koda. Ana ganin Pele shine dan kwallon da ba taba samun irin sa ba a duniya. kuma sau uku yana cin gasar kofin duniya ga kasar brazil kuma ya ci kofin duniya ne a shekara ta 1958 da kuma 62 da kuma 70 a shekara ta biyu ne hukumar kwallon kafa ta duniya fifa ta yana shi a matsayin dan kwallon karni shine dan kwallon da ya kafa tarihin zura kwallaye har 281 a raga kwamacin wasanni 363 cikin shekara 21 da ya yi yana murza leda a nasa bangaren shugaban hukumar kwallon kafa ta nahiyar afirka patrick matsefi ya wani sa game da mutuwar ficen dan kwallon kafan na duniya wato pele inda ya mika sa ga iyalansa dukkan masoya a fadin duniya kana ya jinjina wa kasashen afirka da suka kici nahiyar kasar da suka kici nahiyar a kasashen kofin duniya da aka kammala a kasar qatar to yanzu kuma bari mu yada zango a yankin asiya inda zamu laya kasar iran hukumar kwallon kafa ta kasar iran ta aike da sakon ta'aziyya ga takwarata ta kasar brazil na babbar rashin da duniyar kwallon kafa ta yi ba wai kasar brazil ba kawai na mutuwar fili kuma tana taya iyalai da miliyoyin masoyansa a duniya game da wannan babban rashi da aka yi hukumar kwallon hannu ta kasar iraq ta sanar da mitra shaban najad a matsayin mai horar da tawagar kungiyar kwallon hannu ta mata ta kasar za ta raci gasar kwallon hannu ta cin kofin zakarin asiya dan wasan daga nauyin ƙasar Iran ya zamo a matsayin na daya gasar daga nauyi ta duniya ta shekara 2022 da ta gabata. Rasul Mutamadi duk da bai halarci gasar zakarun ta duniya da aka yi a Colombia ba saboda rauni da ya ji. Shine na gaba a matsayi na duniya a ajin masu daga nauyi na kilogram 200. Shi ma Ali Riza Mu'mini wani dan wasan kasar Iran din ya zo a matsayi na biyu bayan da ya daga nauyi na kilogram 357. a wani bangare kuma 'yan wasan chess na kasar iran sun kawar cewa karawa da wasu 'yan kasar isra'ila guda biyu gasa a gasar da aka gudanar a kasar kazakhstan daga ranar 26 ga watan disamban shekarar da ta gabata dukkansu sun kawar cewa 'yan wasan na isra'ila ne da nuna rashin amincewarsu da ci gaba da mamaya zarantar al'ummar falastinu da haramtacciyar kasar isra'ila ke yi to bar makarkare shirin namu domin jin irin wainar da ake toya bangaren gasar firimiya a kasar iran a ranar laraba mai zuwa za a buga buga tsakanin aluminium arak da fulad sai kuma habadar ta buga da zubahan a nan alhamis kuwa za a kece ne tsakanin malavan da nafsu masu suleiman sai kuma tarakto da istiklal sifahan da mis kerman ita kuwa misar sanjani za ta kara da fekan yadda fosfolis ta kara da nasaji mazandaran sanatin nafta abadan ta buga da gulgar zirsirjan yanzu dai fosfolis yanzu dai fosfolis yanzu dai fes police ita ce ke kan gaba da maki 29 sai kuma istiklal da maki 27 a matsayin ta biyu sai fahan ita ne ta uku da maki 24 a teburi. kafin man kwana da ku bari mu rufe shirin da kasashen turai fitaccen dan wasan kwallon kafar nan na kasar portugal cristiano ronaldo ya kawo karshen irin da ake yadawa na kuma wasa kasar saudiya da buga wasa bayan da ya taba hannu bayan da ya raba gaye da manchester united zaka da ya taba hannu kan kwanta ragin shekaru biyu da kungiyar kwallon kafa ta annas zuwa nan da shekara ta da na a kasar saudiya inda zai daga karbar albashi mai tsoka da ya kai fan miliyan ɗari da saba'in bakwai a duk shekara Ronaldo ya ce ya kagu ya ga fara takale da sabon kulub din nasa a fagen kwallon kafa na wata ƙasa daban sabanin na ƙarshen turai da ya sa bugawa. Zan jalin zamun shirin a nan sai a tarbe mu a wani sabon shirin domin jin mu ɗauke da wasu labaran da suka shafi labaran wasanni. amma don wanda suka tallafa shirin ya kammala nima dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa shafin na yanar gizo wato www.hostv1.ng a huta lafiya. yanzu kuma ga shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa kiɗe-kiɗen iraniyawa Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a saurari Assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saurare da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. shiri ne wanda a cin sa mai kawo muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan kasar Iran domin samun nishaɗi da kuma kayatarwa Da fatan masu wari sun ci ta da mu kuma za su shirin sai dai a yau. Shirin namu ya gato muku Musin Chawus ne a cikin wannan waka da ya rera mana don masu iya magana na cewa waka a bakin mai ita ta fi da idan haka ban ja kuɗa in ba shi wuri domin ku ji cikakkiyar wakar ai saurare lafiya. عجب سروی عجب ماهی عجب یاقو تو مرجانی عجب جسمی عجب عقلی عجب عشقی عجب جانی عجب لطف بهاری تو عجب میر شکاری تو در آن قمزه چه داری تو به زیر لب چه میخوانی عجب حلوای قندی تو امیر بی گزندی تو عجب ماه بلندی تو که گردون را بگردانی تو این کامل منم ناقص توی خالص منم مخلص توی سور و منم راقص من اسول تو معلای عجب حلوای قندی تا امیر بیگزندی تا عجب ماه بلندی تا که گردون را بگردان چیزی که آسیبی کنی آن چیز جان گیرد چنان گردد که از عشقش بخیزد صد پریشانی مروح کن دل و جان را دل تنگ پریشان را گلستان ساز زندان را بر این ارواح زندانی عجب حلوای دیتا امیر بی گزم عجب ماه بلندی تا که گردون را بگردانی عجب حلوای غندی تا امیر بی گزندی تا عجب ماه بلندی تا که گردون را بگردانی matala da mu sun cawo a wannan waka da gabatar mana da fatan masu sun amfana kuma a nan zan jalin zamun shirin ga lokacin da aka ɗibar wa shirin ya kawo jiki ya zama wajibi da gaya a nan sai a wani shirin za ku ji mu da wani sabuwar wakar amma kafin nan amma din wani kujemin su musamman waɗanda suka taimaka har shirin ya kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma ana ci wa biyar shirye-shiryen mu a shafi mu na gizo wato www.cb1.ng. mun kai kare sai Allah kai mu can an jima da yamma za ji mu dauke da wani shirin kafin lokacin mu da kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya